kamar yadda aka shina a wannan majalisi na tsara kudin na bauya ina gabatar da wannan karatu na littafin al-haqiqil wannan littafi mun fara karatun sa ranar goma ga watan biyar dubu biyu da sha biyar kuma saboda an samu fitira da tsawon lokaci ba a gabatar da karatun wannan littafi ba muka tattauna cewa ko ba farko sai a biyo shi da yadda za a ƙara fahimtar littafin shi ne ya zamu ko ba farko inda malam ya ce mawuƙin arab ba akawa mu ha a cikin ƙarfi wannan al'arab shafi na goma sha uku al'arab ya larabawa malam zai bada bayani da shimfiɗa a wasu mahimman abubuwa guda uku kafin mu shiga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da ga muku wannan littafi al-bahith al-maktum asali ce Abdul Alim islami ta sanya cewa bayan an yi taro akan muhimmancin sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen musulmi bayan an kai taron suka ce to ana so a rubuta littafi akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zai dace da zamani sannan aka faɗi sharuɗa wajen guda tara waɗanda ake so wanda zai rubuta littafin ya cika su wanda ya zo na ɗaya za a ba shi riyal dubu hamsin wanda ya zo na biyu riyal dubu hamsin daidai ake da kusan miliyan biyar kenan ko wanda ya zo na biyu za a ba shi riyal dubu arba'in wanda ya zo na uku za a ba shi riyal dubu talatin wanda ya zo na hudu za a ba shi riyal dubu ashirin wanda ya zo na ƙarshe za a ba shi riyal dubu goma saboda haka littattafai ake so a wallafa bayan malamai sun wallafa littattafansu an kai aka kafa kwamiti da duba waɗannan littattafai da aka wallafa da aka ci wannan littafi na arrahiq al-maktum shine ya zo daya wanda Sheikh Tafiyur Rahman al-Mubarak Furi daga Aljami'atu Salafiyya ta ƙasar Indiya shi ne ya zo na ɗaya da wannan littafi sannan dr majid aliyu khan daga jami'ar miliyya al-islamiyya new delhi shi ma daga india shi ya zo na biyu da aka yi karɓi sakamakon riyal dubu arba'in sannan uku dr nasir ahmad nasir wanda shi ne ra'isin jami'atul islamiyya a ƙasar pakistan shi ne ya zo na uku aka ba shi sakamakon riyal dubu talatin wanda wanda ya zo na ustaz Abdul Muhammad Muhammad Mansur daga kasar Misra shi ya zo na hudu littafin da ya wallafa shi ya zo na hudu aka ba shi sakamako riyal dubu ashirin sannan sai ustaz Abdulsalam Hashim Al-Hafiz daga Madinatul Munawwara Masjidul Arabiyyah Saudiya shi ya zo biyar don haka sai ya samu a sakamakon riyal dubu goma to su kwamitin su suka ce sun da wannan littafi ya cika sharaɗin da aka sanya guda tara idan haka sai aka ba da shawara a kan a littafin a wallafa shi a kuma yaɗa shi a tsakanin musulmi domin ke nan rabta da ƙasar saudiya da sauran ƙasashe na musulmi suka yi lale da wannan littafi duk da an sami malamai da yawa da suka karanta da wannan littafi a haramin maka da haramin madina da ƙarshe da dama sun dan bayyana ra'ayyukansu da wasu 'yan gyare-gyare da suka ga cewa mawallafin ya yi a wasu birare waɗanda da muka zo gurin za mu faɗi gyaran da malamai suka yi masa ko ƙari ko rage ko wani hadisi da ya kawo wanda bai inganta ba malamai suka bayyana ko wata ibara ko wata fassara waɗanda guraren ba yawa gare su ba da littafi ne mai kima wanda ya kamata a ce an karanta shi za mu fara daga nan al'arab inda ce al'abdu da sha'abu al-hukmu da iktisar addiyana da ishtiba ƙarƙashin wannan asali da malam yayi zai gaya mana abubuwa guda shida da farko kafin su shiga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata ma mu san a wace kasa aka yi manzon Allah kuma ya kamata mu san a wace ƙabila manzon Allah ya fito ya kamata mu san daga wanda yanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito kuma ya kamata mu san hikimar da ya sa Allah izza wannan gurin manzon Allah ya fito daga Makka daga Madinatul Arab sannan menene ɗabi'un waɗannan larabawa menene halayensu a fuskar musulunci kuma malam zai gaya mana halin da duniya take ciki a sun zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman manyan dauloli guda uku da al'adunsu da suka yi duniya akwai daular rum. akwai daular Farisa akwai kuma daular Indiya. waɗanda su ne manyan dololi da suke da faɗa a ji a duniya a wannan lokaci ko kana ƙarƙashin su ko kana mutuntakar da su ko kana abotakar da su ko kana rigima da su amma su ne masu faɗa a ji su kan rikadikan duniya su ne masu su ne su kafawa a lokacin za ka ba da zai mana yadda wannan yanayi yake sai ki ji gaya mana abu shi da al'ardu musan kasan larabawa da sha'abu musan kuma su kan larabawan wasu kuma musan hukunce-hukunce na yadda suke rayuwa na iftisadu musan tsarin tattalin arzikin larabawan da diyanatu musan irin addinin da suke yi wani shima musan yadda suke zamantakewa su larabawa suna da dauloli guda goma sha takwas yanzu a duniya wanda ake kira su da arab kuma yawan larabawa a duniya yanzu ya kai miliyan ɗari hudu da ashirin da biyu yawan larabawa a duniya Kada an kasa larabawan nan kashi uku akwai larabawan asali tuntuntuni su larabawa ne da su ta zama wata ƙabila ba daga baya suka zama larabawa ake kira su arabul ariba Kuma akwai larabawa waɗanda suka juye daga yaransu da su suka kuma larabawa kamar mutanen a jiɓa misire asalin su da ba ne da kibke ne da ka sun zama larabawa ne ake kiransu al'arabul ba. mutanen sudan asalin su irin mu ne bakake haka amma suka juye suka koma larabawa don haka ake kiransu larabawa haka nan mutanen ƙasar morocco da mutan asalin su babur ne mutanen ƙasar algeria asalin da su da libya da tunisia da murtaniya duk buzaye ne ake kira abin da lokacin su dan fojo akwai sunan da kira su da shi a cikin littafinsa waɗanda su ne wato buzaye su kaka ma jihar su suke a cikin kan daloli akwai waɗanda suke a cikin jaziratul arab waɗannan daulolin guda bakwai ne akwai saudiya akwai yemen akwai oman akwai emirat akwai kuwait akwai qatar akwai bahrain waɗannan su ne ƙasashe guda bakwai duk ko emirat ƙasashe ne kusan guda biyar ko shida suka haɗe suka zama ƙasa ɗaya akwai abu zabai akwai dubai akwai sharika akwai ra'asu akwai ajiman akwai fujaira waɗanda su suka haɗu suka zama united arab emirates su ne suka haɗe saboda yan ƙasashe ne wata kuma ta kai da ala local government ba ko ƙasa ce ba ta ba su ce ta kucin amma mutanen ƙasa ba ta kai mu da tsaye ba amma ba ta local government ba jiha ba ka ƙaga baki ɗayan ta da local government da jihohin ta da yankunan ta da ba ɗaya mutanen ƙasa ba ta kai mu da tsaye ba to waɗannan su ne suka a nan waɗanda suke yan haɗin su gaba ɗaya za ka ga akwai yemen akwai saudiya akwai oman akwai kamarat akwai qatar akwai bahrain akwai kuwait akwai iraq akwai suriya akwai libya akwai kudus akwai palestine akwai misra akwai tunis akwai algeria akwai morocco akwai murtaniya akwai sudan somalia da djibouti da kuma djibouti kamar su suka kai kasashe 21 waɗanda ake dangana su zuwa ga larabci sannan akwai kuma waɗanda suke jaraba ne amma an samu abu na ke kira jin a to wani kaji an ce kamar da muke a nan da an ce ni ba ku ta ni ne a ɓangaren kuwa kuma ni kawar mure ne a ɓangaren kuma ko ni da kaze ne ko ni da kaza ne duk an ce ta kuɗe an samu auratayya a wasu fulani fulani bare bari an ta kuɗe saboda kowa ya ta wani kabila ya aure wancan ba ya ta wata kabila ya aure kuma an haifi ka sai ya zama ruwa biyu ruwa uku ruwa hudu kuma akwai ruwan da ba iya duk waɗannan dan al'ada ko waɗanda su kuma su ma suka jingina zuwa ga larabawa a wannan bangaren sannan ƙasashen larabawa waɗanda suke ainihin a cikin jibirar arab wasu kan kowace yawan mutane ta kuma da mutane miliyan talatin a yan kai amma mai binta yawa ita ce saudiya ta da miliyan ashirin da biyar daga girman kasar saudiya nan wato ba ta kai ɗaya bisa biyar ba ko ɗaya bisa goma na yawan mutanen najeriya kuma ragowar kasashen shaɗar su ta biyar baki ɗaya kasashe ne biyar amma mutum miliyan goma sha bakwai dubu ɗari shida da cikin da biyu da cikin da shida kamar da kundin da da cikin duniya ya nuna a shekara ta dubu biyu da tara ya mutanen da suke wannan yankin kenan wannan shi ne kamar shubuhul jaziratul arab wanda zan zai mana bayani akan asalin wannan kasashe wannan al'ayar duniyan a zamanan cike nan kuma malam zai akwai da tarihi tun kafin a samar da su a wannan kasashe yadda yankin larabawan yake gaba daya bisa mawqifin arab wa aqwamuha inda larabawa suke da kuma mutanen da ake kira larabawa inna siratan nabawiyyata ita hakika tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama don an ce sira ana nufin tarihinka da al'adarka da zamantakewarka da aƙidarka da yadda ake gudanar da rayuwa shi ake kira sira a dunkule ita to sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ala sahibiha as-salatu was-salam kaman ci Allah da salatu su tabbata bi samu abokin wannan sira shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama fil haqiqati wanda min gaskiya ibaratun wato fassara ce anin risala tana fassara manzancin manzon Allah ne التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجتمع البشري قولا وفعلا وتعالى صلى الله عليه وسلم ya ɗauko zuwa ga mutane baki ɗaya a aikace da kuma faɗa tarihin manzon Allah sallallahu alaihi da karanta shi ana fassara saƙon da aiko shi da shi zuwa ga duniya. Duk da ta sun kake wa malaman hadisi su mana bayani menene rayuwar manzon Allah sai su ci a kawaluhu a faqaluhu a kariratuhu sifatuhul khalqiyya sifatuhul khuluqiyya siratuhu siratuhu qabla al-ba'thati wa siratuhu ba'da al-ba'thati ku gaya mana me aka rawaito daga manzon Allah su gaya maka dogon guda bakwai maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya faɗa aka kiyaye aka haddace aka rubuta ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya aka rubuta aka gani aka rubuta da abubuwan da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda sahabbai suka haddace suka kiyaye ko da ba abin da yayi ba amma wasu sahabbai sun yi Allah bai hana su ba annabi bai hana su ba zamo a sunna a taririya ko kuma bayani a kan akan manzon Allah ta halitta game da imamu turmizi ya rubuta littafi mai suna shama'ilul muhammadiyya ya faɗi al'adu da halaye da siffa ta halitta irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce to wannan shine wato sifatul khalqiyya akwai sifatul a akwai halayen manzon Allah gaskiyarsa amanarsa cika alkawarinsa girmama na sama tausaya wa na ƙasa jarumta alƙasari tausayi rahama kan jama'a cikin fuska murmushi dogara mu'amala a rubuta wannan su an faɗi wannan bayan da tarihin annabi shekara da bikin kafin ya zama annabi da kuma bayan da tarihin shekara ashirin da uku bayan an aiko shi da annabta wannan shi da shekara sittin da uku domin an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da lissafi wasu ci tara ga watan rabiul awwal wasu ci sha biyu ga watan rabiul awwal za ku ga Allah ranar sha biyu ga watan rabiul awwal shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira duka da shekara sittin da uku da kwana wasu daidai ta koma ga Allah wannan shine a yi bayanin waɗannan rayuwar tasa daga aiko shi zuwa wafatinsa daga haihuwarsa zuwa aiko shi suka ce wannan shi ne cikakken bayani a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma su ce a mun kasa a cikin rawaito daga annabi zuwa kashe hudu akwai shama'il akwai dala'il akwai kasa'il a kuma mu'jizat da abubuwan da aka rawaito daga manzon Allah akwai shama'il halayensu da halittarsa akwai dala'il da yadda nubuwa abubuwan da suke tabbatar da shi manzon Allah ne dalilin nubuwa kuma kuma akwai safa'i abubuwan da Allah yake ɗauki annabi da su wanda sauran mutane ba a halatta musu ko an ba su dama ko an ba su wannan darajar ba sannan kuma akwai mu'ujizat mu'ujizozi wanda suke tabbatar da annabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda mu'ujizan nan akan fito imatul qudrati ko fil bina ko fil ilmi amma ya zo da ilimin da ya fi ƙarfin masu ilimi ko ya zo da ikon da ya fi ikon masu iko ko kuma ya zo da wata wadata wanda ɗan adam ya zama ba a taɓa samun wannan a hankali ko a ilmanci in ba mu ji ba su ake kira ayat ko mu'jiza Allah ya ce taujihan da kuma faɗakar da mutane da jan hankalinsu da bayar da kansu an ce taujihi shine a bayyana maka abu yadda za ka gane sulukan da kuma halayya da ɗabi'o'i an ce suluki ana nufin halayya da ɗabi'o'i irin na mutum wani abin guda hudu kaunan da fa'ilan da taujihan da sulukan da su an da sallallahu alaihi wasallama da ya aiko shi shine aqida da ibada da mu'amala da akhlaq aqidar mutane a gyara musu aqidar su zama imani da Allah shi kadai ba ta shi da abokin tarayya ba su gina masa mata ko ta ko haihuwa ko mutuwa ko farko ko karshe ba ko kasawa ko gajiyawa ko abokin tarayya ba kuma abin da na musu yadda za su buka wa Allah nan shi kaɗai sannan kuma abin da na musu kala yadda ake su kwanci da su masu kyau za a gaya musu yadda za su yi mu'amala a tsakaninsu ba tare da an cutar da wani ba. Wannan shi ne Zinar Hayati. wanda da annabi da musanya ya juya tsawon rayuwa ya kawo canji a cikin rayuwar mutane da dala a sayyi'atul hasana ya musanya gurin mummuna ya dawo kyakkyawa Kuma da Allah ta'ala ya faɗa mana alqur'ani wa kuntum ala shaqqa kufratin minan nari an anqadhakum minha wa yukhrijun an-nasu min adh-dhulumati ila an-nur mutane suna cikin duhu a cikin su haske wa akhrajna an-nasa annabi fito da mutane da wannan saƙo, mina zulumati ibn nuri fito da su da duhu ya mai zo da su kan haske duhun da suke ciki akwai duhun kai akwai duhun jahilci akwai duhu a cikin aqida akwai duhu a cikin ibada akwai duhu a cikin mu'amala akwai duhu a cikin halaye to in ba duhu a cikin mu'amala ba ya za ka haifi ya je kai rami ka saka ta rami ka bude ta taranta kan ta adalci kuma nan wasu zalma wuce su cikin da kan zambin fitilan haka ai akwai duhu a cikin wannan rayuwa ka ɗauki aiki ka binne ka da kanka kuma kana jin kai abin arziki wa min ibadatil ibadi ila ibadatil ba kuma ya fitar mutane daga bautar halittu zuwa ga bautar Allah wani a lokacin da annabi ya zo yana bautawa bishiya wani yana wa ruwa wani rana wani wuta wani lata wani uzza wani manata wani jubal jubal yake bautawa fuka ne da duwatsu da itatuwa ake bautawa wani ma yake shi da ya tashi da su Allah sai da dabino ya samu dabino da kudayen ya cikira abin naman dabinan duk da shi, kawai sai ya yi gunki da shi duka shi a jaka ta tafiya in kasa ba kai sai fito da shi in bauta masa in sai shi ga sahara ruwan sai kare ruwan sai kare darasa abin da zai ci ya tuno ab fa wancan allah dawa na tsino ne Sai fito da shi aji a gaban sa ya ce ka yi hakuri saboda yunwa ta dame ni zan ci ne maka kafuwa a dai alkawari allah ya sa mun kuma gida lafiya da kuma wasu kafafuwan ya cinye kafafuwan ya cinye duk masu sake dawowa ya sake ba shi hakuri ya cinye hannayen duk masu dawo ya cinye kan karshe dai sai ya cinye wannan abin bautar da su gaba daya kuma a lokacin da yake cinye wannan fa shi sai na ga kamar alfarma gunkin ya masa ya cinye shi domin ya samu kuɓuta amma ya alkawari zai mai da wani Allah in ba su mutu a aƙida ba mai ja wannan wani ma abin da yake bauta abin zai baka kariya abin da ake bauta wa duk na shirme wani shi ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi ibadatu ibadi ila ibadatillah kuma addini fasal tarih sannan annabi ya daidaita tsari ko zanen tarihi tarihi ya dawo mai kyau da bayyana majaral hayati fil alam al insani da bi mutum ya yi canza gudanar rayuwa a cikin duniyar kwalon Sani. wanda ya fi mu izaru hajjihi suratun ra'i'a ba zai iya yi wa ka hannarcin da wannan suka mai kayatarwa ba ta ba'adal mukarana sai bayan kayi awo zi a allah ta sabbata hajjihi rasulullah wa baina ma ilaihi ba za ka gane aikin da manzon Allah ya sai ka auna tsakanin yadda ya samu mutane da kuma yadda ya canza shi ne za gane gyara mutunci da ya duk lokacin da kake son ka gyara sai ka fara auna lokacin da ake barna da lokacin da ake gyara sannan za ka gane aikin da masu gyara suka yi Allah yake ba mu gaya maka tarihin annabi a farko sai mun gaya maka halin da annabi ya samu duniya sanan za ka gane gagarumin aikin da manzon Allah ya ta hannun wato wanda Allah ya aiko shi da shi hada ya qatbi taqdim usul mujiba ita wannan ya tilasta mu gabatar da wata sunna a takaice an akawamin arab bisa mutanen larabawa wata ɗaura ta da kuma yadda ta ta'aji da samun hawa da ci gaba da matakai matakai kabin islam a cikin musulunci wani tarihin ta wani imarat an baka tarihin hukumomi da kuma sarakuna da aka yi wani zubul kabaliya da tsarin tsare-tsaren kabilu allati kanat sa'idatu fi zalikin zama wanda ita ce ta mamaye kowa a wannan zamani da asuwarin minar diyanat yanzu za mu kawo muka surorin yadda ake yin addini a zamanin da yadda ake yin shi ne jamun milal wato kungiyoyin addini da mihal mihal kuma ra'ayyuka wal da al'adu da tukali da kuma al'ada a tukali shi ne abinda mutum zai ga wani yana yi shi ma cikin ma ina wace da na aba ana wal auda siyasiya da kuma kasancewa irin na tsarin siyasa yadda ake yin siyasa a zamanin wal istima'iyya da yadda ake zamantakewa na iyali da iktisadiyya da yadda ake zamantakewa na tattalin arziki kuma wannan abubuwa da siyasa zamantakewa da cikin arziki su ne dai al'umma suke amfani da su a kowane zamani amma da yake zan gabatar da bayani a kan yadda wannan yake kasan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa li kullin min zalika hadha al-bab mun kibance wa kowanne daga cikin wannan babi wa ilaykum tilka ga waɗannan fusul da muka musu daki daki mawqi al-arab inda larabawa suke matsayin larabawa da inda suke kafin zuwa musulunci da inda suke kuma yanzu kalimatul arab an ce arab tambi'u wannan kalma tana ba ta labari da sahara wal kifar ga gaya maka sahara ne da kuma kafai da kwazazzabai babu ruwa a gurin babu yayi ga bishiyoyi daga yashin sahara sai duwatsu da kazazzabai daga cikin arab a lokacin ana nufin waɗanda suke rayuwa a cikin sahara da kan duwatsu da ramuka da kazazzabai al'ardin mujidiba da kuma ƙasa mai fari a ƙasa ce mai fari ba inda za ka shiga abu ya fito an fila ma fatiha wala na ba da babu ruwa babu tsirrai duk za ka kuranta a ranka in an ce ƙasar larabawa a wancan lokaci yanzu ana yi musu arziki in ka dubi dubai a hoto ka dubi dubai a yanzu za ka yi babakin yadda mutanen nan allah ya ba su ilimi ya ba su kuɗi Ka canza sahara ta dawo guri mai ni'ima in ka gine-ginen da ake a maka wanda ya san maka shekarun baya ma shekara hamsin baya gida inda ake kashi duk da umar din nan yanzu nan gurin hotel ne aka yi shi bikin tarawa jabal umar yanzu an rara kishi da baki ɗan yi gine-gine jabal abin kubai jabal kubai kubai manya-manyan duwatsu duk an rara ke su yanzu an yi gine-gine abin da ba ka mamaki yadda Allah ya ba ɗan ɗan ilimi ba da ce amma a da in an ce almatul arab تنزع عن الصحارى والكفار والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا نبات والأرض المجدبة أتى وتأكسى وتفري وتفكي تفري وقد أطلق هذا اللفظ yake an yi amfani da wannan lafazi ko an saki wannan lafazi منذ أقدم الأصول tun zamanin bin can can can tun tuni ala jaziratul arab jaziratul kalaf to ake kira wannan wato tsibirin larabawa hakikani ba tsibiri ba ne tun akwai hanyar da za ka iya fita daga kasar ba ta ruwa ba shi da tsibiri shi ne abin ruwa ya kewaye shi da ba ta inda za ka shiga ko ka fita sai ka fita ruwa su ko akwai ta inda za ka iya fita ta yankin sham kuma an yi jirgin kasa a lokacin da iya ɗauko ka daga sham ya kawo ka madina a ai babu ruwa kenan a nan nan babu ruwa amma an kira ta ta arab da mafi yawa ruwa ya kewaye ta wannan malam zai gaya mana ruwan da kuma da yin zai sake kiranta jaziratul arab birnin larabawa domin su biri abin da ruwa ya kewaye shi ba da ya tafi da shi a kusan ruwa amma utlika kamar da aka fi wannan jirgin na arab da kaumin a wasu mutane a mutum kal'ar wanda suka zauna a wannan ƙasa واتخذوها موطنا لهم da ita gurin zaman su nan da arab tana ɗaukar ma'anoni guda biyu arab yana nufin ƙasar da suke zaune arab yana nufin su mutanen da suke zaune a gurin kuma kenan guda tana ɗaukar ma'ana biyu ko mutanen ko ƙasar su ko ƙasar su ko mutanen wanda ya zauna a gurin ya juye ya zama larabe sannan larabci dare ne larabci ko jini ne idan jini ne da Larabe ya manta larabci ya koyi turanci ko ya manta larabci ya hausa to yana nan a balaraba ta duk da iya larabci ba idan ba yaren ne to wanda ba balarabe ba in ya iya yaren ba shi ma ta da kusa a cikin larabawa me larabci jini ne ko yare jini ne yanzu duk iya larabcinka za a kira ka balarabe ba haka duk rashin iya larabcinka ka balarabe ne za a kira ka balarabe duka jini ne duk man haɗa biyun jini ne da yare za ka sai zama don haka ne kinan kun ga sojin sujin balaraba ba ne ba balaraba ba ne a tarihin ku baro ba balaraba ba ne Djibouti ba laraba ba ne a Burtaniya Algeria Tunisia Morocco duk waɗannan ba za ka kira su laraba ba duk usulin su tushen su wasu kabilu ne amma suka juye suka koma laraba nan kuma wani za ka ga asalin su larabe ne amma kuma bai iya larabci ba ko bai iya larabci su ba ko kuma ba ko bai iya larabci ba kwata-kwata kenan duk ka haɗa biyu muke yaran shi ma larabci ne ginin larabci ne to wanda ya mace da larabcin ya watsar da shi za a ce wannan tushen ba larabe ne amma shi yanzu zuba ba larabe ba ne duk bai iya ba al'arabul ƙariba da al'arabul musta'ariba da al'arabul ba'ida al'arabul ba'ida su ne tsofaffin larabawan tantantini waɗanda wasu allah ya halaka su wasu sun kare za a kuma da ariba larabawan da suka gaji waɗancan da su ne su ne za mu kuma su da inda suke da yadda suka yaɗu da ƙabilunsu da sunayen kusa ƙabila sannan kuma ƙasarabul musta'ariba waɗanda suka juya suka kuma larabawa kamar sudan kamar misra kamar libya kamar tunisia kamar mauritania kamar morocco kamar egypt kamar sudan kamar somalia kamar djibouti kamar jizur kamar da sauran waɗannan ƙasashe da asalinsu ba laraba ba ne amma da iraki laraba can sama da sudan da iraki da syria da kuma kamar jordan da akwai a cikin musulun kudu kuret su suna tsakiyar laraba ba wanda mun faɗe su da yaman da saudiya da kuwait da oman da qatar da sarika da su ah, abin zaira da ajiman da sauran waɗannan duk suna cikin ah, tsakiyar inda larabawan suke kakinan za mu haɗu biyun mu ce mutum zai iya fita daga larabci kuma zai iya shiga larabci duk da juyawa ya koma balarabe kuma zai iya juyawa ya koma wani abu da balarabe ba in yi watsi da yaren da al'adar to wanda shi ne abin da malai ce ana amfani da kalmar arab a kan yaren kuma ana amfani a kan kabilar kuma ana amfani da shi a kan yankin da su larabawan suka zauna kuma suka gani shi mazauni a jazirar arab malam shi ya mana kuma yanzu a jagoratance a ina ne ita jazirar arab take jazirar arab ya fi ha gurban al-bahrul ahmar in kana so ka gane iyakarta ta ɓangaren garb na garb yamma ko ta ɓangaren yamma al-bahar al-ahmar a red sea red sea ta yi iyaka da red sea ta wa shubuhu jaziratu sayna kuma ta yi iyaka da yankin jaziratu sayna wannan ta ɓangaren yamma nan ne ƙarshen ƙasashen larabawa sharɗan ta ɓangaren da kuma alkhalij arabi shan bab din nan wa juz'un min da jinobiya da kuma wani yanki na ƙasar iraqi ta ɓangaren kudu da ƙasar larabawa da biyu su ta kare zubar ta ɓangaren kudu kuma jihar arab akwai kogin larabawa wanda zuhudu da zuhudu shi wanda shi kuma wato kogin Indiya wanda ke kira indian ocean shi ne ya yi tsawo ya zo hannun kamar reshen ko kace zelar wannan ruwan ce ke kan zama zuwa nan wa shimalan ta bangaren arewa kuma biladu sham ta yi iyaka da ƙasar sham ƙasar sham kuma ita ce yanzu siriya jikin siriya an yanki ƙasashe palestine da naka yankota yanzu da naka yankota isra'ila daga naka yake ta jordan daga naka yake ta asali wannan sham ce aka yi yankunta aka harhaɗa tura mulki mallaka dama waɗanda suka yi wa laraba mulki mallaka ƙasashe hudu ne akwai ingila akwai faransa akwai italiya akwai spain su suke mulkin mallaka a wannan yanki suka raba ƙasashe a faransa a yi lizzakari su sulhar da ta yanki yake wa shimalan ta bangaren arewa biladu sham wa juz'un min biladu iraq al-ikhtilaf fi ba'd hadhihi al-hudud dan tsakani da aka samu bisa shashin waɗannan iyakoki muqaddaru masahatuha ko masahatuha ma bayna miliyon mil murabba la miliyon musallatu mi'ati alf mil murabba murabba in an ce murabba shine fadin sa da tsawon sa gaba daya madinatul arab ta kai mil miliyan da kuma mil dubu dari uku shi ne faɗinta mil miliyan da kuma mil dubu dari uku shi ne faɗin jaziratul arab murabba ɗinta faɗi da tsawo mil miliyan da suke kararra mutane a cikin wannan mil miliyan da dubu da mil dubu ɗari uku faɗinta da tsawonta shi ne kasar laraba da jirasa arab kenan idan ka laraba yanzu suna guri uku akwai laraba a afirka daga ana cewa larabawan afirka sunan ci larabawan afirka wanne ce nan libya misra algeria morocco mauritania tunisia sudan somalia djibouti ethiopia a ethiopia ba sa da kamar da ethiopia to waɗannan su ne ƙasashen larabawa 'yan afirka ko kasashen ƙasashen laraba na can sama waɗanda ba sa cikin jaziratul arab su ne su kuma akwai iraki akwai syria akwai lebanon akwai palestine akwai jordan waɗannan su ne su biyar su kuma ba a cikin a can sama suke waɗannan a ƙasa suke waɗannan afirka a can kuma a asia su kuma jaziratul arab ɗin ƙasashe bakwai ne a ciki abin da na gaya muku cewa akwai saudiya akwai yemen akwai oman akwai emirat akwai kuwait akwai kafar akwai bahrain waɗannan su ne suke cikin jaziratul arab su bakwai mun kaɗe su kuma sai kuma cikin ƙasashen larabawa an ce za a yi taron ƙasashen larabawa kasashe ashirin ne da ke suke zuwa akwai yamen akwai saudiya akwai oman akwai imarat akwai kafar akwai bahrain akwai kuwait akwai iraki akwai suriya akwai lebanon akwai urdun akwai palestine akwai misra akwai tunis akwai algeria akwai morocco akwai Mauritania, akwai sudan akwai somalia akwai djibouti akwai jirgin kamar amurka waɗannan su ne suka haɗe su su ashirin da ɗaya ake kira ƙasashen laraba ba kishi uku ne da asalin da larabawan suke wasu kuma larabawan ne suke fantoma suka ne suka haɗu da wasu kabilu da auratayya da zama ya haɗa su suka sai aka juye za na ce muku kasashen buzaye akwai algeria akwai libya akwai mauritania akwai tunisia kasashen buzaye amma da laraba ne kuma kasar tsawa ne a gani maroko kuma harba ne amma yanzu an sudan kuma filinmu ne da abu kuma duk laraba ne yanzu ana arabi an talasta arabi ana arabi ana arabi ana aswad تتكلم وتتكلم Arabi بعربي ما في مشكله saboda haka wal jaziratul arab ahammiyatun balika wannan kasa ta larabawa tana da muhimmancin gaske min hausu min hausu mawqi'a at-tabi'i da geography aka kasance bangare biyu dabi'ar yanayin gurin na farko ba ruwa ba tsirrai ba ruwa ga ba tsirrai kasar ne a cikin ta. da kafin yashi shi kuma yashi a kusa da ɗaukan zabi ga rana ga yashi za ka zaka ɗauko rogo ko makani ko dankali ko doya ka zo cikin yashin nan ka tona ka rufe ka ba shi minti goma za ka zo ka tarar ya dahu ka yi cikin cikin ba takalmi duba yin cikin ba aikin da maka da madina za ka ji duk ko'ina AC cikin AC cikin mota AC cikin ofis AC cikin hotel da ba kwana AC option AC in ka AC ya lalace ba ka iya kwana ba idan ka ji lokaci da ake tsananin sanyi saboda suna da tsananin zafi sai ka rana ta kai digiri hamsin ka hamsin digiri ta taɓa kaiwa wasu na zafi ishirin da uku ishirin da bakwai talatin jeji dan ta yawa talatin kuma irin dubu da abin da yake kira arba'in kan su yan kai ba su ma kuma ji suke kamar za su mutu idan abin ya kai arba'in ku akwai rana ku biyu ga duwatsu manya manya baki ɗayan su daga da duwatsu ne a cikin da ka tafi inda ake fasa dutse hanya a fasa dutse a hotel wani wani gidansa wani ya taɓa wata ta fi ɗari biyu yana dutse saboda aka zuwa gidan masu gana tana hutawa tana tana hutawa kuma shi ba ruwan su yana zaune a kai amma an gaya mana mafi yawa waɗannan suka da ko tsufa da ba sa tsufa da kaba zuwa su ga cikin zura guye yawa a saudiya saboda hawa dutse suna yawan hawa dutse to yau da gobe kasar ce ta tana hawa kasar sun hau kasar wani na wani in hau ba ya sakuwa ta juma'a juma'a irin tsofaffi a kan dutse can dutse ko kolon dutse za ka bi jikin mutum wasu ma kuma za ka ga a haka ake wa mota hanya ana zagayawa ana zagaya ta je kan dutse sun taɓa zuwa wata unguwa kullum kai a cikin garin maka Wata ni shi da an yi haka da mota kawai nan su na na fara su ba ana tawa motar nan giya ɗin ana sa mata giya bi ta dawo kamar haka za ta tuntso amma da haka cikin hawa haka direban nan ya hau da kan dutse ya kamar ba a jirgin ta motar ta wasu lokaci amma sun saba ƙasar ke hawa ko ai rayuwar ce ba fili ba fili ba fili ne wanda dutsen shi za a gutsara maka a yi maka fili a kai a baka fifty five by fifty a kan dutse kuma ka suke kan kara kai ta kan kara duk ka dan samu bulan sai ka ɗora gidanka a kai ba fili ne wannan ba su shiga mana ga wannan ɗabi'ar amma kuma annabi ibrahim ya musu addu'a cewa kada a rasa abinci da a rasa abin sha ka a rasa ayi itace a gurin wanda kuma min al-samaratin Allah mishku duk ba su dishi annabi Ibrahim da roƙa musu Allah Allah ya wadata gurin ya azurta gurin yanzu ta ga hazza Saudiya yake shekara 20 ba ta tashi kafin dal goma nan kuma kaza ba ga shinkafa kaza da ƴan itace da kaji ga kai abin da ake ci a ƙasar na Allah ne ya san adadin duk wani ɗan itace kuma na duniya za ka same shi a Saudiya kaga inda Allah ya wa gurin albarka ce wanda ko min as-samarat shi, lam yashku wanda al-fa'idatan min an-nas tahwi ilayhi yana da yake geographic wa tabi'i fa innaha fi wadi'iha ad-dakhili idan ka kalli kasar larabawa ta ciki cikin kasar muhabatin bi sahara war rimal min kulli janibin Allah ya kewaye ta da sahara da yashi ta kowane janibi wal ajali haza ko da wannan security da Allah ashe Allah ta'ala da ya zuba yashi a gurin ya sa dutse ya sa zafi Allah ya yi haka ne don kuma ta kasa iya mamaye gurin a wancan lokacin rum da farisa su suke mamaye kasashe su zane shi ƙarƙashin mulkin su to don kada a ce an haifi manzon Allah a karkashin gwamnatin wani sai Allah ya sanya kasar ba ta zaune ba ba su da ruwa Ba duwatsu ba zafi kowa sai ƙaurace. to Allah sai tsoro da annabi a gurin sai ya zama kuma haske da rahama ga duniya baki daya wata hikima ta Allah a cikin rasa wani abu sai Allah ya maiwa da mutane wani abu da zafi da yashi da dutse Allah ya musanya musu da aiko aljabin rahama suka sai zama wannan rahama ta jawo musu duniya da baki daya ana kallon su ana sha'awar su ana kaunar su ana kuma zuwa domin a ziyarci wannan gudun a yi ibada shi da malai ce ki wannan bangaren zai a dakile mu haƙatun bi tsuhara da rimali min kulli jalib wali ajali hazar wada'i wannan yanayin Saratu jaziratu fitnan mani'an kasar larabawa ta zamo fitna wata ganuwa ce mami'an wanda Allah ya tsare da mutakin a janibu ba ki da iko ba an yi hatta wuhar su mamaye ta wannan ya sa ka kasa mai ƙasa saboda sahara ce sai kuma da aka mamaye ƙasa ai za ka mamaye ta ne ta samu arziki kuma sahara ce ya shi ne zuwa tsoro kuma mutanen su ba masu da arziki kuma ba su ce guri ɗaya ba yawo suke da rakuban su suna neman inda ruwa yake da inda hakki yake su samu su ci da dabbobin su haka ba ta da sha'awar mutu ji ka mamaye yankin Ba bayan su ko na sai tsaratahum ba ta shimfiɗa mamayar su wanda kuma zahun da ƙarfin mulkin su a yankin zalika saboda wannan ne mara muke ganin su kana jizira mazauna jiziratul arab hararar su zama ɗaya ba su taɓa kowa ba ni ishuni dukkan lamuransu mun su kadamar usul tun zamanin da can ma annahum har da cewa su kanu mujawirina sun yi makokaka da indiratsori da ni da manya-manyan dauloli a ji kai na masu girma da kunu amma wasu kasance ya sa'ikuna suna iya samun iko ba da a haddamati ha iya tunkuɗe kai tambaki da hari na waɗannan dauloli laula hazu sujjul mutum ban da wannan yashi da dutse da Allah ya zuba a kasar an taɓa zafi da su da wannan lokacin da ana yakin ana tattulan kuma a tura. duka sun da kashe ta ka an yi ganuwa an kano ba suna da ganuwa in ka je fitila suna da ganuwa in ka je haɗinja suna da ganuwa in ka je kwakwato suna da ganuwa in ka je kariya suna da ganuwa in ka je koci suna da ganuwa in ka je gombe duk kusan ƙasashe da yankuna da garuruwa duka ake yin ganuwa kare mahara sai wani cikin ya zafa ya fito ce ya maya kansa mu kai farmaki garin ciki a kwashe muku ya'ya a kwashe muku mata a kwashe muku dubobi a kwasar buwa ɗaya muku hatsi wanda ba wata tsoka da aka sai mutane su yi ga kuma in ka ga kashin kashin da kuma sai ta rani wannan ai kofa ga wani sarki ka wani sarki farmaki in ka karanta abubuwan da shi usman da dan podiyo yake faɗa lokacin da ya zo da ana da wa makatula abin da baka tausayi yaki tsakanin can da can can da can da daura da kano da da suna da kaza da wancan da wancan ana fara wancan sarkin kawai sai kira kuna kwanci kwanci kwanci ihu da faraye da canji da gariyo eh ana kira su yana shi gumfu gari a kwashe ku shi za ka gida ake wa mutane da ba bakwai ba id card ba bakwai sai ake wa mutane bakwai ɗinsu a fuska duba da tarihin al'adu za ka ga kowace ƙabila akwai irin yadda suke tsaga fuskar kanta don duk inda ya shiga kusan wanda ka ne ga irin tsagun kanawa wannan bakacce ne ga irin tsagun kanawa wannan babar bare ne ga irin tsagun bare bare wanda bai rage ne ga irin tsagun abin nan wannan ba ga irin tsagun jawa. wannan ba kaza ne ga irin tsagun su wannan ba kace ne ga irin tsagun turawa wanda ba kace ne ga irin kowace kabila sai ta samu fuskar jaririnta ta wanzani yawa a fuskar nan amma yanzu ilimi ya zo wayewa ta zo yanzu cututtuka da tsagu da an daina an daina tsagu ita mu tsagu duk suna da shi amma mu sun kici mana saboda lokacin da aka sun ce musu wa'azi cewa tsagun nan ba kyau duka mun muka shaga yanzu nan yanzu kusurcin su suna nan ba goma za ka ga a nan an yi goma a wani takardunci ma za a biyo da wuka haka za a biyo su kan hanci da abin da sai an zo hannun wani karkashin nan wani cikin ma za a buɗe a yi masa tsago don an zo ana neman an gani su shi gani shi ba fakko in ka zo zaka shigo cikin ba fakko sai ka shiga cikin ka bai alka wannan amma ba fakko ko cikin a jikin ka yake alama za a yi masa shi za a gane ka kuma an kamo mutane ana so a waye yan gari gari da wannan tsagun da fuska da jiki za a tantance kowa jihar su da kasar su da yankin da ya fito ba fakko da ya dai ka ita ake maka fasosin a fuskar ka kaga ina ba shi ne yazo yanzu dan Allah wa zai tsaka kai za ka wa dan kuma kan ki maka kago mu ya fice yanzu ban ka duba gidan su zaka tare iya kakannin ka da mutocin su suka tsage amma mu yanzu ka ba su mana ba mu ba za mu yi wa ƴaƴan mu ba ana nan sai ga abin ya mutu kawai to shine in ana irin wannan farmaki da kashi kashi da harahari sai kowanne bai wa kansa alama ba ma bin nisbati ila al-kharij wannan an cikin ƙasar kenan kuma ka kasance ƙasar ta waje inda ba ta bainar ƙarratul ma'arufa za ka cewa ta abu ne ko kuma yana tsakanin ƙara su ƙara su ne wato kontinent ɗin yanki yanki a maarufa su alamil qadim wanda aka san su a zamanin jiya can wata barran wa bakara sannan za ta haɗu ka biyo ta kuma za ka biyo ta kuma abin da kasar za ka shige ta a duniya za ka shige ta ne ta hanya biyu ko ta sama ko ta ƙasa ko ta ruwa idan ta da ruwa kan jirgin ruwa ke bi yanzu za aka kawo jirgin sama sai abu jirgin sama yanzu duk wanda ya tafi saudiya da kasan nan a ƙasa sai da ya hau jirgin ruwa wanda kan ya sudan ƙasa ta ƙare dole sai ka hau ruwa ka tsallaka haka duk mu da suka tafi hajji a ƙasa sun ba mu labari suna zuwa sudan sai da suka hau jirgi ruwa ka tsallaka da su saboda ba yadda za ka iya shiga afirka ba wata hanya da za ka iya shiga ƙasar laraba ta afirka ta tsallaka da kai ruwa don ruwa ya raba tsakaninmu da ƙasar saudiya haka can ruwa ake bi ka ga yake to nan ta ɓangaren waje kenan yadda za a shigo ƙasar a cikin nahiyar ta maliya in ka kalli bangaren ta na arewa algarbiya in an ce shamaliyatul garbiya ta arewa maso yamma babu za ka ga kofar slid dukuli inda za ka shiga shi karatu ifriqiya za ka shiga yankin afirka wallahi yake ma an kuma cikin bangaren ta a shamaliyatul sharqiyya bangaren arewa maso gabas distahun da kuma buɗi ne ƙarar karatu ƙwararra za ka iya shiga a turai daga nan wannan ya fi shirki an kace da bangaren kuma tabbas tafsiru abwabal ajab ta buɗe kofar ajab da ba laraba irin su kafurus da sauransu wa min san asiyar wusa da ta da aka shiga cikin asiya kasar asia bijinuka sannan suka yi bangaren kuma kudanci da sharkul ba'i da kuma gabas mai nisa haka zalika haka za ta haɗu kuma tsarafin da ta duk wata ƙasa za ka iya shigo wa jigiratun larabawa ta ruwa wata ta su tunaha sannan wato jiragen ruwanta suna tsayawa wanda sai da hada jiragen ruwanta ƙanana da manya a damina in jigirar ra'asun suna tsayawa a tashar jazira sun ta biyo sama wale ajali harkar wata jigirafi da wannan wato yanayi na ɓangaren jigirafiya kana shimalin jazira zamo arewacin jaziratul arab wa junubaha da kuma kudancinta mawdu'in lil umami wato matattara ce ta al'umma ko mashiga ce ta al'umma ko mafita ce ta al'umma wanda kadar wannan ta zamo wato wani zai iya cewa markan an ce markan fanta kenan ko bisa badulin tijara a nan ake musanyan kasuwanci da da al'adu wa diyana da addini da funun da fannoni na rayuwa nan wato wani abu mala yake so nuna mana a nan cewa da Allah ya aiko manzon Allah sai sa a cikin duniya yadda sakon zai bazu ko ina yanzu in tsaya a cikin kasar Saudiya kawai kamar da mala kurantawa in kai haka da hannunka to nan in kai haka to nan za ka tafi sham in ka fita sham zaka shiga iraki zaka shiga palestine zaka shiga isra'ila zaka ka tafi ko'ina a duniya kuma ya ba annabi sakon su ne tashi daga nan in yayi nan ga inda zai na shi da kusa nan kuma zai shiga wajen furs wajen farisa nan kuma ka kai ka ka shiga cikin asia nan kuma ka tafi har mogada har zuwa kasar china da india nan kuma ka ɗaukar da bangaren ruwa don kuma kan tsallaka za ka shiga afirka in ka shiga afirka kuma za ka zo mana hanya shi sa Habbai da suka ta suka raba kansu hudu wasu sai suka yi sham suka yi suka kafa markazin karatu a sham suka shiga iraki suka kafa da sham da iraki su ne manyan kasashe a lokacin a yankin sai suka zauna a iraki wasu suka zauna a sham suka hudu makarantu karantarwa to kuma guri ne na kasuwanci da baki suke zuwa ta zuwa suna koyon musulunci nan da nan musulunci ya shiga can wasu kuma su suka hau jirgin ruwa su ga ɗan wasu afirka suna tsallakowa ƙasar farko da za su tarar ita ce sudan da habasha da suka fita habasha su zama nan ne markasinsu daga nan kuma suka shiga nigeria somalia sudan wannan yankin ya tafi daga misra kuma sai suka tsallako zuwa kasashen da suke hulɗa su tunushe su waye suka shigo har suka zo gurin da ake kira morocco da suka zo morocco suka ta barka sun ku anan suka aje malamai suka ba da karatu wasu kuma sai suka tsaya a a cikin algeria algeria nan nan suka fara kafa kairawan ko kairawan kairawan din nan kuma ita ce sun karatu daga nan sai Allah kun zo Murtaniya ko Murtaniya sai suka ɗauka sai suka shiga da shi suka shigo da shi sauran ƙasashen Afirka har ya zo Timbuktu Mali daga nan kuma sai ya mamayo ya mamayo sai ya zo Murtaniya duk tsarin shi wasu ya ce su asalin su mutanen Mali ne akwai futar tsoro futar mazu futar jini nan da ke ariyar waɗanda suka fi musulunci sun ce suna da alaƙa da hukumar jini nafe wani sahabi da ya zo ya taɓa wa a daga na musulunci ya yi kuma ashe Allah da ya tashi aiko a nan bai aiko shi a jifan duniya ba ya aiko shi a cikin duniya domin saƙon da duniya ne ga baki ɗaya ba da laraba ba ne daga sai zama kuma ba ka iya shiga kuma a duniya tun iyaka da laraba tun iyaka da turawa yanzu daga maroko ba ruwa za ka tsaka ka shiga kuma ba shi sa ai daga maroko ka tsaka ka shiga tafiyan sai kuma ta ce andalus andalus kuma ana aka fara kafa gwamnatin musulunci wata ta shekara sama da ɗari hudu a nan ne aka yi so ibn habibin su ɗan malik mai alfiya su alkazi asim duk material kuma da muke amfani da su a nan yankin na cikin da hadisi mafi yawa turawan andalus ta rubuta su alkazi abanin kansu alkazi asim wanda ya tuka su su alƙaji a wurin arabi wanda ya littafin alƙalin qur'an al-andalusi wanda ya al-muhalla bil afar ibn malik wanda ya alfiya ta abin nan ta nahawu duk daga wannan yankin suka fito duk turawa ne asalin su su musulunci ya zo wanda ya ba ya rawaito muwaɗa ai ana cewa yaya an malik yaya din daga idan ya fito daga wannan yankin shi ma ya fito al'adulusi su za ka ce zama markazin karatu duka mafi yawan manyan malamai inda suka zama za ka zama kwasan kairawan na biyu misira na uku iraki na hudu sham to daga nan ne karatu ya yi tafiya amurka da takwas tsaro su kuma sai lokacin sai sai da zama ya saka kafa birane guda biyu aka yi kofa aka yi zakara daga nan sai baki ke tazo a aka su shi za ka ga hau a ce kofa sar a ce kofa da a ce kofa eh, na dare shi a shi a ce kofa kusan duk ilimin muka nan kaji an ce kufa da masara kufa da masara kufa da masara shi kansa na hau a farko fiye da masari da basra da kufa ne sun mun kawun gaba ɗaya su da qira'a qira'a ɗin da mafi yawan su da ne to kuma kutubu sitta za ku bi dukkanin su da larabi Bukari muslim tirmidhi nisa'i ibn majah abu dauda duka ba balarabi waɗanda suka yi wa nahawu hijima da waɗanda suka yi wa nasa hijima su ba usul ɗinsu an ba laraba ba ne an afirka ne dan kesha a cikin ma malaman fasahohin nan guda hudu ina jin biyu ne suke da usul arabiya imam shafi'i da imam malik amma abu hanifa da imam ahmad usulun su daga adam ne kaga ikon da zai addinin ya zo ba na ba na laraba ba ne sai zama suke musu hijima hatta lisanul arab ya ibn muzo a mai ake a ifiriki na shi ya rubuta littafin da kuma ne girma a maganar koyon luga ko kan afirka ne kuma addinin shi ba na wata kabila ba ne ba na wani yanki ba ne na duniya ne dukkan musulmi ne masu ɗaya kowa zai tattama da shi kowa zai ji ainihin nasa ne za mu tsaya sai mu tashi a samun أقوام العرب إن شاء الله ga ashe tana da muhimmanci cikin ya zama kafin ka shiga tarihin annabi ka san masa inda duniya take ciki kafin zuwa shi yasa muka koma da baya domin ka sake lale Allah ya kuma dace